Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu auren a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad dalar da kuma niyya. Haka kuma ana iya samu a kan alfa radio da ke kumasi na kasar Ghana. masu son su kama mu a kan na'urar kwamfuta ko suna iya samun mu a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Laraba 27 ga watan Satumba na shekarar 2017 da fatan an waye gari lafiya Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo. da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kwansa mamu da abamu ɗanɗanon labaran to ladan shugaban amurka donald trump ya ce a kintse ke ɗauki zaɓin amfani da soji a kan kore ta arewa bayyanar sunan ƙasar chadi a cikin jerin sabbin sunayen da amurka ta fitar na waɗanda aka haramta wa shiga kasar ya jefa chadin cikin mamaki a karan farko ƙasar saudiya za ta fara barin mata suna tuka mota To da kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku cewa 'yan sanda sun yi nasarar kame wasu masu aikata miyagun ayyuka. sunana Ibrahim Suleiman. Na ne garin ku? Zaria. Me yasa ka shiga cikin wannan hali na fashi da makami? Tsautsayi ne kawai da. Ka samu wannan kayan soja? Wannan kayan soja mun same shi ne a wurin aiki. Ka kashe mutane sau nawa? Ban taba ba. A can jihar Niger ko katsinawa ne mazauna jihar suka ce za su maka gwamnan jihar Kaduna kotu ko me ya zafi? In bai janye wannan magana ba kotu za mu je. kuma muna roƙon duk inda baka tsina yake a Najeriya ba ma Najeriya ba a waje ya tar da wannan al'amari da Hawa kuma za ku ji inda a kwana tsakanin ma'aikatan jihar Zamfara masu yajin aiki da gwamnatin jihar Sakana sabu Imam Aliyu zai shigo da shirinsa na demokradiyya yau amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yakin tsaye ke dauki zaɓin amfani da soji wajen ladabtar da koriya ta arewa yayin da gwamnatinsa ta bayyana sabbin takunkumi a matsayin martani ga ayyukan guje-gujen makamai masu linzami da kasar ke yi a cikin shiri muke mu yi amfani da zaɓi na biyu duk da cewa hakan ba shine burinmu ba bari na faɗa muku idan har muka yi amfani da wannan zaɓi wato abin da nake nufi ɗaukan matakin soji koriya ta arewa za ta ɗanɗana kuɗatta in ji shugaba trump yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da prime minister spain mariano rajoy a fadar white house a jiya talata Trump ya ce ba za su bari Koriya ta Arewan tana yi wa duniya barazana kan yadda za a rasa ɗimbin rayuka da ba za su misaltu ba. Sabbin takunkuman na zuwa ne a daidai lokacin da wani babban janar ɗin sojin Amurka ya ce Koriya ta Arewa babbar barazana ce ga Amurka lura da yadda ya zama wajibi a fito a tinkari aikace-aikacen da take yi na gina makamin nukiliya. Bayanan sunar kasar Chadi a cikin jerin sabbin sunayen da Amurka ta fitar na waɗanda ta aka haramta wa shiga ƙasar ya jefa cajin cikin mamaki a wata sanarwa da ministan sadarwar ƙasar ta fitar da harshen faransanci wato medlin link ta ce gwamnatin ta cadi ba ta fahimci dalilin da ya sa aka saka sunanta cikin jerin sunayen kasashen da aka haramta wa shiga amurka ba a ranar lahadin ta gabata gwamnatin shugaba trump ta da sabbin ka'idojin shiga kasar waɗanda aka ɗora su akan na farko da aka gindaya a watan maris inda ya gabata wanda suka haramta wasu kasashe shida masu mafiya rinjayen musulmai shiga amurka sabbin ka'idojin da sun hada da kasashen venezuela da koriya ta arewa da kuma chadin jama'ar dama sun nuna mamakin su da aka saka sunan chad cikin jerin sunayen domin kasa ce da ta kasance kawa ga amurka wajen yaƙi da ayyukan ta'addanci baya ga haka amurka ta sha jagoranta a atisayen yaƙi da ta'addanci a ƙasar ta da horar da dakarunta waɗanda ake musu kallon babu kamar su wajen ƙwarewa a yankin tsakiyar afirka ita dai chadi tana tsakiyar wani yanki ne mai wato tsaurin mai tsauri zagaye da kasashe irin su libya da sudan da najeriya da jamhuriyar tsakiyar afirka sabbin ka'idojin sun nuna cewa kasar ta chadi ba ta ba da bayanan da suka shafi kare lafiyar jama'a da yaƙi da ta'addanci har ila yau ƙa'idojin sun nuna cewa akwai ƙungiyoyin 'yan ta'addar dama a ƙasar a ƙasar ko a kewayenta da suka hada da boko haram da reshen ƙungiyar isis da ke yammacin afirka da na alƙa'ida da ke yankin islamic maghrib wata doka da sarkin saudi arabia ya fitar tana cewa a karan farko za a fara barin mata suna tuka mota kafafun yada labaran kasar a jiya talata sun ruwaito sabuwar dokar wacce ta fito daga masarautar kasar tana ba da umarnin a rika baiwa mata lasisin tuki kamar yadda ake baiwa maza jakadin saudiya da ke nan washington yarima khalid bin salman wanda ɗa ne ga sarkin ya ce ba wai mata baiwa mata wannan dama na yin tuki wani babban ci gaba ne ga al'ummar da ta zamanto cikin shiri babu dai wata doka ta musulunci ko ta tuki da ta fito fili ta haramta wa mata yin tuki a baya amma akan hana su lasisin tuki a kuma kama su a duk lokacin da suka yi yunkurin yin tukin ita dai ƙasa ta saudiya ita ce ƙasa kaɗai a duk faɗin duniya da ta haramta wa mata yin tuki ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta ce wannan nasara jajircewa ce ta mata da suke fafutuka a kasar ta saudiya yayin da shugaban amurka donald trump ya yaba wa hukumomin saudiya kan ɗaukan wannan mataki kamfanin dalancin labaran ƙasar na spa ya rawaito cewa wannan doka za ta fara aiki ne a watan yunin shekara mai zuwa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc wasu mabiya addinin buddha a ƙasar sri lanka sun farma wata mafaka da ke da 'yan kabilar rohingya da ke gudun hijira inda suka tilasta wa hukumomin majalisar ɗinkin duniya kan cewa sai sun sauya musu wurin zama a cewar jami'an an tsinci 'yan gudun hijira na rohingya su 31 suna galantoyi a kan ruwa a wani kwale-kwale a gefen gabar teku yayin da suke gujewa rikicin kasar su ta miyamma an kuma ajiye su ne a wata cibiyar tsare mutane a colombo babban birnin kasar ta sri lanka na'urar ɗaukar hoton bidiyo ta ɗauki hoton ɗaya daga cikin mabiya addini na buda waɗanda suka fasa mafakar da majalisar ɗinkin duniya ta samar yana cewa waɗannan 'yan ta'addan rohingya ne da suka kashe 'yan uwanmu a miyamma. jihar Rakhine da ke Myanmar wacce ta kasance gida ga musulmin Rohingya ya ta zamanto tungan faɗan addini wacce mafiya al'ummar ta mabiya addinin Buddha ne na Myanmar. a farkon jiya talata kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta zargi dakarun myanmar da aikata laifukan take haƙƙin bil'adama yayin da ɗaruruwan musulmai 'yan ƙabilar rohingya ke tserewa rikicin na jihar rikini a rantsar da joe lorenzo a matsayin shugaban kasar angola wanda hakan ya baiwa kasar mai ɗimbin arzikin mai afirka damar samun sabon shugaban kasa cikin shekaru 38 an kaddamar da gwamnatin lorenzo ne a jiya talata a luwanda babban birnin kasar a wani biki da ya samu halartar dubban 'yan kasar ta angola inda kusan shugabannin kasashen duniya 30 tare da shugaba mai barin gado jose eduardo dos santos suka hallara bayan da sabon shugaban kasar ya sha rantsuwar kama aiki dos santos ya mika mai wata sarkar mulki wacce ke nuna shaidar karbar ragaman mulkin kasar dos santos mai shekaru 75 wanda ake raɗe din ba shi da ƙoshin lafiya ya yanke shawarar janyewa daga zaben kasar na wannan shekarar wanda hakan ya baiwa jam'iyya mai mulki ta mpla damar zaben tsohon minista lorenzo a matsayin ɗin takararta a zaben shugaban kasar kuma kamar yadda ta alkarwanta jam'iyyar adawa ta unita da magoya bayanta sun kauracewa bikin mika mulkin jam'iyyar haɗe da ƙawayenta sun ƙalubalanci sakamakon zaben wanda aka yi a watan agusta wanda kuma ita jam'iyyar ta mpla ta lashe labaran duniya ke nauka saurara daga nan sashen hausa na amurya amurka To bari mu faro da rahoton da 'yan sanda suka yi nasarar kame wasu 'yan fashi da dama masu kama mutane da kuma masu kama mutane suna garkuwa da su a tsakanin Kaduna da Abuja. Ga Hassan kai kaina da karin bayani a cikin wannan rahoton. The violent crime of kidnapping uh, between Abuja Kaduna Highway within other major road in Niger State and including some other road in Kaduna, Kogi and Niger once again. Kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya kenan CSP Jima Moshut ke nuna wa 'yan jaridu wasu gungun 'yan fashi da makami da kuma suka kware wurin garkuwa da mutane da neman kuɗin fansa akan hanyar Kaduna zuwa Abuja da ma Kogi, Niger da Nasarawa. Waɗannan masu satar mutane sun bindige sajan ɗan sanda Shatima Abdullahi a jiya yayin da 'yan sandan suka bindige guda biyar daga cikinsu. Suka kuma kame guda talatin da hudu. 34 kidnappers were arrested from uh, along this region. rundunar 'yan sandan najeriya ta bani damar tattaunawa da wasu daga cikin waɗannan miyagun mutane menene sunanka Hussein Muhammadu laifin mai kai fashi fashi da makami na ganka cikin kayan soja ina ka samu kayan sojoji a jiki wannan kayan soja ya zo ne a lokacin da muka tara wasu motoci da sojoji a ciki amma uniform ɗinsu yana cikin jaka idan mu sauke jakan kuna mu ga uniform sai mu ce mun samu kayan aiki ko yanzu ka kashe mutum nawa fashi da makami mutum daya a hanyar lakwaja shi me yasa ka cikin wannan aiki na fashi da makami ina da iyalai ina da mata da yara goma wanda ni mutumin ƙauye ne iya noma kuma abubuwan ya gagare ni yadda zan ci da su da yadda zan kula da su kama ga kana cikin kan soja tukun da farko ina ka samu kan sojoji wallahi mun je fashi ne mun gaisha cikin mota sharon sai muka dauka muka ce mun samu kan aiki wani irin aiki fashi da makami sunana ibrahim suleiman ina ne garin ku me yasa ka shiga cikin wannan hali na fashi da makami tsautsayi ne kawai da ka samu wannan kayan soja wannan kayan soja mun same shi ne a wurin aiki ka kashe mutane sau nawa ban taba ba tsautsayi ne kawai da abin nan son zuciya kuma ina da mata daya ina da mata bai ya guda hudu suna ina suna gida ina ka samu wannan babbar bindiga na saye ta hannu isa bala'iman hanyar sai gashi nawa ka saye ta na saye ta dubu ɗari uku da hamsin. Sau nawa kana yin fashi? Sau biyu. Magana gaskiya fa? Tsakani ga Allah. Abdullahi Adamu. Ina ne garinku? Ina Nasarawa. Me ya kai ka cikin yin fashi da makami? Wallahi tsautsayi ne. Ina ka samu kasuwar jannan? A ah, mota Sharon. Ina ka samu bindiga? a bindiga usain ya kawo mana so daya kawai daga nan mun dauka mun je mun raba ne da yelo mun sayar ni na ana sai da su a sami naka guda biyu shi yelo ya tafi da nashi ina yelo yake wa usain eh, ne ku is ne na usain okay so no kana yafi fushi da makami so biyu a ina da ina duk hanya nasarawa amma yanzu kana bakin cikin an kama ka ina bakin cikin oh, wallahi ba zan sake ba ka kashe yan sanda su guda nawa guda daya a hanyar lakwaja me maka ya shigo cikin lokacin da muke fashi ne ka dauki bindigan sa ka dauki bindigan sa mun karaba me kai da ita Shi ne na ba su abdullahi su je su ajiye mata sai su kwashe su kuma su je su siyar cin amana a cikin cin amana kazalika rundunar yan sandan ta kuma gabatar da ɗaya daga cikin masu satar mutanen mai suna isa adamu da shi kuma ya kware wurin fyaɗe a matan da suka sace hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria sai na shige gida na shirya nan huto To Allah ya kyauta. A can jihar Naija ko 'yan asalin jihar Katsina mazauna jihar ce suka ce za su maka gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir El Rufai kotu akan kalaman da ya game da rason tsohon shugaban Najeriya Alhaji Umar Musa Raduwa. Ga Nasir Rasari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Alhaji Abubakar Musa shine shugaban wannan kungiya ga abin da yake cewa domin mun sani Allah shi ke kashe mutum amma ka fito fili kana rawa ka ce kai ka kashe mana mutum to muna fata kamar yadda shugabanmu ya faɗa gwamnatin najeriya ta fito ta bi mana haƙƙinmu ta gurfanar da shi mu ji dalilin da ya kashe mana shi idan haka ba ta faru ba ku kuna da ni zuwa kotu kwarai ko kwarai ko mu kungiya muna nan ma muna shirye-shirye ai ba za mu kyale ba wallahi sai mun bi mu. kuma dole a dokance akwai doka ba wai dan yana gwamna ba doka ba ta hawan shi ba kuma ya tabbata shi ba dan yana gwamna an ba shi mallakin duk magana da ta zo bakin shi ya faɗa ba da haka in bai janye wannan magana ba kotu za mu je kuma muna roƙon duk inda tsina yake a najeriya ba ma najeriya ba a waje ya yi tur da wannan al'amari dai kuma muna roƙon katsina da ke kaduna state ko zaɓe ya zo muna roƙon su su gaya ma mutanen mu kar mutumin da ya zaɓi yan rufa'i wajen zaɓe ba ka a zaɓe kar a zaɓe shi kowane fati ma ya fito su zaɓe shi amma kar su zaɓi yan rufa'i don wannan ya ci mana mutunci Alhaji Ismaila Muhammad Wazirin Tudun Wada shi ne shugaban kwamitin dattawa na wannan kungiya ya yi ƙarin haske a akan matsayinsu. Ya kamata hukumar Najeriya ta ɗauki mataki ta durƙusar da shugaban shari'a ta bi mutane haƙƙinsu mu dai mun san Allah shi ya kawo mutuwar umaru to amma tun da yau ga ga wani mutum ya hito ya yi ikirari to ya kamata a ce hukuma ta hito ta kama shi ta durkusar da shi ta bi mai haƙƙin sa. ga matsayin mutumin nan gwamna ne kuma na Kaduna. Eh, ai ko gwamna ne na Kaduna ai ai ikirari yayi. To daga bisani dai na yi ƙoƙarin jin ta bakin kakakin gwamnan jihar Kaduna Mr. Samuel Aruwan akan wannan batu amma lamarin ya ci tura. Na kira lambarsa bai ɗauka ba, sannan na tura masa saƙon karta kwana, kuma har ya zuwa haɗa wannan rahoto babu wani bayani. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Wayo na mutuwa riga ce ba ta fita. To, daga jihar Niger bari mu tsallaka zamfara inda aka cima matsaya tsakanin ma'aikatan jihar da gwamnati. Sani gwamna wanda shine kakakin jami'ar APC a jihar ta zamfara ya kawo mana ziyara a nan sashen Hausa. kuma sun tattauna da aliyu Mustafa sokoto akan wannan batu inda aliyu ya fara tambayansa shin ko menene korafin ma'aikatan eh, korafin da ma'aikata suke yi shine su ya kamata a ce an ƙara musu kamar sun ƙara matsayi da ƙarin albashi hmm. haka kuma akwai akwai ma'aikata na ƙananan hukumomi hmm. waɗanda yake su ma suna buƙata a ƙara musu albashi haka kuma akwai masu karɓar wayanda suka bar aiki lokacin bana aikin su yayi ba a biya su hakkin su ba wannan shi a takamin alhamdulillahi zaman da muka yi da su sun aminta da cewa a zanna tare da su da ainihin su kansu jami'an da ke kula da harka albashi a tantance ma'aikata waɗanda an na gaskiya ba na gaskiya ba sun aminta da cewa a hitar da su da waɗanda ake karawa ma waɗanda babu su kuma duk wanda jihar zamfara da su ma'aikatan sun san akwai su sun yadda da cewa a tantance don a biya ma'aikata na gaskiya hakkinsu. a sani maganar zarge-zargen da ake wa gwamna ko gwamnatin jihar zamfara sun tuzgo kuma har yanzu in kana kallon hanyoyin sadarwa na social media kana ganin wannan zarge-zargen suna nan ɗaya daga cikin su shine wannan magana da muke na ƙorafi ƙorafi ma'aikata da rashin kula da hakokinsu kuɗaɗen masu ritaya da fansho da sauransu da ake cewa ba a biya da kuma musamman zargin cewa ba a yi abubuwan da suka mata ba da kuɗaɗen paris club da jihar zamfara ta samu tare da sauran jihohi me ya canja watan su kansu kungiyar kwadago da muka zo wurinsu sun yi godiya ga mai daraja gwamna a kan kuɗin da yake bayawa duk wata don a rage yawan ma'aikatan da suka ba aiki sannan kuma sun yi godiya ga tun da mai daraja gwamna ya hau ba a taɓa wuce 25 ga wata ba a biya su albashinsu ba wannan sun yaba mai daraja gwamna akan wannan so waɗannan matsaloli da suka tuzgo su kansu sun haɗi cewa rashin zannawa a tantance ma'aikata waɗanda an na gaskiya domin sun san jihar zanhora ta hi jihar sokoto yawan ma'aikata ta hi jihar kebbi yawan ma'aikata ta yi jihar katsina yawan ma'aikata to sun yadda da cewa tabbas akwai almundahana da ake ma gwamnati game da wannan shi yasa suka aminta da cewa to sun yarda da cewa lalle a zo a zanna a tantance ma'aikata mm. wa'anda an na gaskiya wa'anda an na gaskiya a biya su hakkin su wa'anda ba na gaskiya ba sun aminta da cewa a cire su ai mulki ni mace ta Allah sannan shine hanyar halaka in ka yi adalci to har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC yanzu muna agogo ce karfe 1 na tsakar dare da minti goma sha bakwai ga kuma shirinmu na gaba demokradiyya a yau. Cikin shirin ɗan takarar da shugaba Trump ya mara baya zaɓen fidda ɗan takarar majalisar dattijai a ƙarƙashin jam'iyyar Republican a jihar Alabama zai kai labari kuwa, ɗaya daga cikin batutuwa da za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu mu assalamu alaikum da fatan waye gari lafiya. Zuwa lokacin da muke ɗaukan wannan shiri kan fefe ba a riga an bayyana sakamakon zaɓen fidda ɗan takara a jihar Alabama ƙarƙashin jam'iyyar Republican wadda zai kara da ɗan Democrat domin mai gurbin Attorney General na Amurka Jeff Sessions a Majalisar Dattijan Amurka. Amma hasashe yana nuni da cewa mutumin da shugaba Trump da jigajigan jam'iyyar Republican suke mara baya, Luther Strange, wadda a hali yanzu yake rike da kujera a majalisar dattijai na wucin gadi kamun zaɓe da wuya ya kai labari. Tsohon cif jojin kotun koli na jihar Alabama Roy Mo, wanda har sau biyu ake cire shi kan mukamin saboda ƙin biyayya ga umarnin kotun kolin Amurka, shine ne neman jin ra'ayin jama'a ya nuna yake da nasara. Amma kuma babu mamaki da aka samu akasin haka, kamar yadda aka ya zaɓen shugabancin na Amurka. Na tambayi Farfesa Yusuf Alhassan na jami'ar Kansas da ke mizuri abinda suke gani dangane da wannan zaɓe na fidda ɗan takara a gefen 'yan Republican. to a yadda nake kallon al'amuran shine wato wanda ba a zaton zai ci ba ko kuma wanda ba a ba shi goyon baya ba da alama shine zai kaye to nufi shi tsohon alƙalin alƙalan wato me yake da suna supreme court na alabama shi judge roy to saboda duk da dai su biyun shi sanata lusa da shi abin nan jaji roy dukkanin su masu ra'ayin rikau ne amma yadda nake kallon abin akwai abubuwa biyu na farko shi alkalin alkalai wato roy ya fi shi zama wato zan ce mai ɗan ra'ayin rikau irin na da da can da za a ce wato alewa irin ta da To. In ka tuna irin wanda muke bayani a kusa. Mm. Wato wanda yake wato duk inda ya riga ya sa gaba baya kaucewa da wuya kaga ya yi gezo ko ya karkace wato wani abu zai zo canja masa ra'ayi hmm. amma shi sanata lusa tun da ya hau ni dai zan ce a gaskiya jama'ar alabama bana jin suna murna da farin cikin da yadda ya gabatar da harkokinsa a majalisar dattijai inda ya yi musu yadda suke so ai ba shakka da fintin kyau zai yi wa wato shi alkali ko kuma Judge Roy. Eh, wannan eh, Wannan ne ko kuma dai mm, matsalar wato manyan shugabannin jam'iyyar Republic wadda ba su da farin jini a irin jihohi kamar su irin Mitch McConnell da kuma eh, eh to ne wato abin ya taru wato wai shige da hauka. To wato abin da kaga gaskiya tun kaga Republicans gashi Allah ya ba su duka guraben mulkin da majalisar dattijai da majalisar ƙasa da kuma shi kansa mulkin na shugabanci duk jama'iyyar da take wannan ya kamata a ce gaskiya tana taɓasa wani abun da za a ci na ku zo ku gani hmm. amma tun da aka hau ko tun da eh, president trump ya hau har a yau babu wani kyakkyawan ci gaba ko kuma wani legislation da za a ce wato an samu nasara eh, wato jama'ar ƙasa da jihohi irin su alabama da muke magana yanzu wato a ce suna farin ciki da shi. Sai ya zo mai sauraro watakila sai ya zo masa da mamaki a ce mutumin da shugaban kasa yake goyon baya ya eh. goyi bayan mutum amma kuma talaka ba su ki zaɓi mutumin. To ai sunan program ɗin kama mai kake kiransa demokradiyya. Haka. Wannan ita ce demokradiyyar Alhaji Sahabo. Saboda mutanen ƙasar nan a nan ne za su gaya maka za su nuna maka cewa fa su fi sun san demokradiyya kuma demokradiyya dama ba wai kawai a baki take ba a lokaci in ya zo da za a kaɗa duk wata jama'iyya da take ko kuma wani ɗan majalisa ko wani sanata ko wani gwamna ko shugaba da yake kan mulki in di bai yi abin nan da yace zai yi ba to ba shakka ƙarshen alayyau ƙasa to wannan kuma yana nuna cewa gaskiya jama'ar jihar alabama ba sa ciki da gwamnatin donald trump da kuma shugabancin Mitch McConnell har da shi Paul Ryan ko dai da yake ba dan Alabama bane shi ma eh, kamar Mitch McConnell din dan Kentucky ne amma suna nuna cewa dukkanin su yar ne amma gaskiya su ba ba sa jin daɗin wannan al'amari da yake faruwa. Jiya talata aka so 'yan majalisa za su kada ƙuri'a kan wani kwaskwarima da suka so su yi wa dokar kiwon lafiya da aka fi sani da Obama kiya. E kwarai. Da hawar da hawar wannan gwamnati ta Donald Trump cikin watanni takwas an yi kokari kamar kashi uku ko kuma na hudu kenan yanzu. Eh, ko na hudu kenan ko fiye ma da haka. Eh na kokarin eh, ganin cewa an yi wa wannan doka garan bawul ko kuma dai an rusa dokar an maye ta da wani wata doka daban. To gaskiya kamar yadda dama ne ma bayani ce maka ga sunan su su adda gwamnatin ji kusa kwatawa eh wato gaskiya zan ce wani yakin ba sasa ne yanzu shi ko kuma ya tashi a cikin jam'iyyar republican in ka duba da junansu suke yaki yanzu yan democrat suna nan suna ta dariya in ka tuna ba nan ba da dadewa ba donald trump da ya ga yadda suke shan kashi mai faru ai da kansa ya sauko ya zo ya nemi eh, senator chuck schumer da ita abin nan da abin nan nancy pelosi mm. saboda ina neman goyon baya don a samu wani abu da zai ce tun da ya hau mulki an yi a majalisar ƙasa ko ta dattijai kuma har ila yau in ka duba paul ryan ai ba abin da bai ba akan ita wannan kiwon lafiya ai na shi aka fara wato maujewa ma tukuna eh, shi da farko ya kawo wannan eh, canjin da ya kamata a ce wato an samu nasara ba har a hausa of Farfesa wani darasi kasashe masu tasowa kamar Najeriya za su koya daga zaben fidda ɗan takara na jam'iyyar Republican da aka yi jiya a jihar Alabama. Eh to, ai mu ne ma ya kamata dama a ce mun ɗauki wannan darasi. Saboda kamar yadda kai bayanin cewa wato dan shugaban ƙasa da wato shugaban majalisar dattijai da hatta gwamnan jihar na ƙasa na jihar da yake sun samu ɗan takara shi ne suka sa a gaba da sauransu amma jama'a suka nuna musu cewa ai wannan ba ku fa isa ba to wannan yana nuna mana wato mahimmancin na farko kuri'a wato ƙuri'a tana da mahimmanci wato ga kowane dan adam wanda ya fahimci dimokuraɗiyya saboda me duk wanda yake shugabanka ne da ka zaɓe shi idan yana nan yana ta sakarci da shakiyancinsa iri-iri ka san a nan ba za a ce maka komai ba za a bari lokacin yin zaɓe ya zo sai ka ga cewa za a kaɗa ka out ba za a zaɓe ka ba. Hmm. To idan mutanen mu suka fahimci ƙarfin wato demokradiyya da kuma wato ƙarfin wannan ƙuri'a tasu. Dan wani shugaba ya zo ya ce gawa ne na amma sun san wannan wanan nasa ba abin da zai musu. illa a ci gaba da jiya yau to wannan ya nuna musu cewa za su iya kada wannan wato mutumin da gwamnati ko kuma shugabannin ƙasa suke so a zaba. to amma fa sai fa mun fahimci ko kuma sai fa mutanenmu sun fahimci karfin ko kuma mahimmancin wannan wato bauta nasu ko kuma wato katin zaɓe da za su je su kada to in muka fahimci wannan to za ka ga irin wannan shigo-shigo ba zurfi da ake mana a zuwa ce a ah, alhaji sahabo ga wani ai muke so shikenan ne dan majalisar mu a ah, ne sanatan mu a ah, ne gwamnan mu nan gaba jama'a za su ce a'a mu ai muhammadu muke so ko kuma a'a salisu muke so ko kuma yusuf muke so da sauransu to wannan shi ne zai wato fitar da mu daga matsayin da muke ciki a halin yanzu na kaka na kayi idan ka kalli siyasar mu ta Najeriya da sauran kasashen Afirka. Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and economic security. Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abun dogaro. kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa. Masu aro da wannan fashin bakin Allah ka mu karshen shirin demokradiyya yau na makon nan sai kuma makon sama da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin Farfesa Yusuf Alhassan da Cibahiro ne wadda ya daidaita sautin shirin a nan nisa bai Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku mu zama lafiya. To, mu zama lafiyan kafin ku ji shirinmu na ƙarshe ga wannan saƙon. To mai gida a dawo lafiya. To koshin mai saurare ya san cewa haɗura kan hanyoyinmu na hallaka bayan Allah fiye da wasu manyan cututtuka. Shin ka san cewar sama da mutane dubu uku ne ke mutuwa a duk rana ta Allah, Ka san miliyoyin mutane ne ke fama da nakasa sakamakon haɗura a kan hanya a duk shekara. A saboda ganin yadda za a rage haɗururruka a kan hanyoyi, sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC ya ƙirƙiro da wani sabon shiri mai suna a dawo lafiya. Baba dawo lafiya! To baban mayar Allah kare a dawo lafiya. Za mu gabatar da wannan shiri ne a shirinmu na hantsi a kowace ranar Talata. Za mu yi ƙoƙarin tattaunawa da mahukunta da masu ruwa da tsaki a kan zirga-zirgar ababen hawa don rage haɗura kan hanyoyinmu. Kada a mance shirin a dawo lafiya zai zo muku ne a shirin hantsi na kowace ranar Talata. Misali karfe takwas na safe agogon Najeriya da Nijar, bakwai na safe agogon Ghana da GMT. To Allah ya dawo da mu lahiya. kafin mu ga labarai amma wannan kara a takaice shugaban amurka donald trump ya ce a tsaye ke ɗauki zaɓin amfani da soji wajen ladabtar da koriya ta arewa yayin da gwamnatinsa ta bayyana sabbin takunkumi a matsayin martani ga ayyukan gwaje-gwajen makamai masu linzami da ƙasar ke yi bayyanar sunan ƙasar chadi a cikin jerin sabbin sunayen da amurka ta fitar na waɗanda aka haramta wa shiga ƙasar ya jefa chadin cikin mamaki a wata sanarwa da ministar sadarwar ƙasar ta fitar da harshen faransanci madeleine alling ta ce gwamnatin ta chadi ba ta fahimci dalilin da ya sa aka saka sunanta a cikin jerin sunayen ƙasashen da aka haramta wa shiga amurkan ba wata doka da sarkin saudi arabia ya fitar tana nuna cewa a karan farko za a fara barin mata suna tuka mota kafofin yada labaran kasar a jiya talata sun ruwaito sabuwar dokar wacce ta fito daga masarautar kasar tana ba da umarni a rika baiwa mata lasisin tuki kamar yadda ake baiwa maza to madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman mahmud lalo da ya taya gabatarwa sai cubahiro jojo ne da ya ba da umarni da injiniyan mu jim cook ni ladan ibrahim ayo ke cewa sai an jima da hatsi mun dawo muku da wani sabon shirin